taron gaggawa kenan da kungiyar ECOWAS ta gudanar a yau a Abuja. Wannan da ya taru an yi shi ne domin lalubo zare na matsalolin da aka samu da kuma wato juyin mulki da aka yi a kasar Nijar. Wannan da ya taru da kungiyar ta gudanar taro ne na gaggawa wanda ta kira shugabanni kusan guda biyar. Kungiyar data ECOWAS na da dauki da musamman wato shugabannin kasashen Afirka da dama kuma suna yaki da irin wannan wariya ko kuma juyin wato juyin mulki da ake gudanarwa domin dai a tabbatar da cewa ana ci gaba da yin demokuraɗiyya a Afirka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka sannan mu da sake saduwa da ku cikin wani sabon bidiyo a wannan tasha ta mai albarka. A yau dai za a iya cewa kungiyar ECOWAS wadda shugaba Ashwaju Bola Ahmad Tinubu na Najeriya ke jagoranta ta gudanar da taron ta na gaggawa kuma taron an yi shi ne domin dai wato lalubo zari na matsalolin da ke faruwa yanzu haka a Nijar. Juyin mulkin dai na kasar Nijar za a iya cewa juyin mulki ne wanda ya dauki hankulin faɗin duniya kwarai da gaske duk da yake an yi juyin mulki a ƙasashe da dama amma wannan Nijar ya fi ɗaukar hankali domin kuwa ana ganin Nijar ta zawo kamar turba da za ta iya wato dawwama kan demokuraɗiyya kwatsam sai ga wannan al'amari ya faru yanzu haka dai ƙasashe da dama sun fara cirewa Nijar ɗin tallafi sannan kuma wannan zama da ita ECOWAS ta yi wato ta sharhanta abubuwa da dama wanda ta sa takunkumi game da waɗannan sojoji na dai ba za su sake yin wasu tafiye-tafiye ba kuma za a ci gaba da matsalan lamba ba a kan ta Nijar sannan kuma za a daina ciniki sayan mai ko sayar mata. Ya zuwa yanzu dai kasashe da dama da ke cinikin iskar gas da Nijar take da arzikinsa shi ma yanzu an toshe wannan kafa an samu wannan bangare takunkumi. Wato abubuwa dai kusan guda bakwai ECOWAS ta zana game da wannan rikici a cewarta za a daina hulɗoɗi da kasar ta Nijar. Wannan dai ba karamin koma baya bane da kuma abin takaici da ya samu ƙasar ta Nijar a daidai lokacin da ake ganin Nijar ɗin na. neman wato ɗaguwa kuma tana cikin mawuyacin hali sai ga wannan ibtila'i ya faɗa za mu ci gaba. Wato bayan daina saye da sayarwa wato ƙasar Nijar fetur ko kuma iskar gas sannan kuma iyakokin Nijar ta saman ta ma'ana wato sararin samaniyar ta babu wani jirgin wata ƙasa da zai sake gibtawa sakamakon wannan abu da sojojin na ƙasar wato Nijar suka yi ma shugaba Bazoum sannan kuma ECOWAS ta tabbatar da cewa har yanzu fa ta ita shugaba Muhammad Bazoum dai shine shugaban ƙasa bata san wasu sojoji ba ko kuma wasu wanda suka yi juyin mulki wani abin mamaki shine yadda ita kanta ma Faransa ta yi Allah wade da wannan wato juyin mulki Duk da yake a yau wato wasu mafusata daga cikin wato matasan da ke zanga-zanga suka fasa ofishin jakadancin wato Faransan da ke birnin Yamai, wanda hakan shi ma ya kara nuna wa mutane karara wato mutanen da na Nijar sun ɗebo ruwan dafa kansu musamman matasa da ke biye irin wannan abu wanda kuma ana ganin kuskure ne kwarai da gaske ba lalle ne a ji daɗin wannan al'amari da ya faru ba. Domin kuwa ba wannan ne karan farko ba ana yin juyin mulki a Nijar kuma ana dawowa ana da ansani.